Je tiens en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en Bonne journée à l'écoute de BOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitocin shida, ashirin da da da ashirin biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan illar da cutar shanyewar gefen jiki ke yi da kuma barazana ga rayukan miliyoyin mutane. Za kuma a ji mai 'yan Nijar ke cewa bayan sakamakon zaben Amurka. An gwada min cewa da kowane ɗan ƙasa yana so ya samu cikakken inci ne ya zaɓi abin da ya kaso. Kaga kenan tunanin da mutane game ƙasar Afirka a Amurka a fuskar dimokuraɗiyya ya samu karbuwa a cikin masu da ita. Mata a Neja sun yi taron addu'ar zaman lafiya. Lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar birnin gwari to Lagos suka kai hari ga bindiga ranar mun ga tashin hankali wasu ba suka ce sun ɗauka tashin alkiyama ne ya zo. Muna ɗauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko a saurari labaran duniya. daga Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Litini ya yi kiran da a tsaida duk wani fada a kasar Habasha a daidai lokacin da Firaminista Abiy Ahmed ke jinjina ma sojojinsa kan abin da ya kira nasararsu a Makele babban birnin yankin Tigray. Na yi magana da Firaministan Habasha Abiy Ahmed a yau dinnan nan. inda na yi kiran da a daina faɗan da ake yi kwata-kwata a Tigray a shiga tattaunawa a kuma bayar da damar zuwa ayyukan jin kai ba tare da wani haɗari ba abinda Pompeo ya rubuta ta kafar Twitter kenan. An kasa iya tantance ikirarin yawan mace-mace da kuma tashe-tashen hankula saboda katsewar na'urorin sadarwa da kuma intanet a Tigray tun bayan da aka fara faɗa. abi ya bayar da sanarwar shirin kaddamar da hari kan gwamnatin yankin na tigray ranar 4 ga watan nuwamba da cewar hakan martani ne na harin da dakarun tigray suka kai kan wani sansanin sojin gwamnatin tarayya zababben shugaban amurka joe biden jiya litini ya bayyana manyan jami'an da za su mai da hankali kan batun farfado da tattalin arzikin kasar da annobar corona ta gurgunta ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin amurka janet yellen wadda za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci tulmalin amurka a tsawon tarihinsa na shekaru 231 haka zalika biden ya zaɓi nira tandon wadda yanzu ita ce shugabar cibiyar cigaban amurka wadda mallakar wata kungiya ce ta 'yan ra'ayin sassauci ta bincike da yada manufofi wadda ke birnin washington dc don ta zama daraktan ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa idan majalisar dattawa ta amince da naɗin nata dandan za ta zama mace ta farko da ba baturiya ba kuma 'yar asalin kudancin asiya ta farko da za ta jagoranci wannan sashen biden ya kuma naɗa wali adeyemo wani da daɗaɗɗen jami'in tsare-tsaren tattalin arziki wanda shine bakar fata na farko da zai rike mukami na biyu a baitulmalin na amurka akwai sauran naɗe-naɗen kuma na waɗanda ba turawa ba ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international na kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya sake kakaba sudan ta kudu takunkumin sayo makaman yaƙi tana mai cewa tashin hankali kuntatawa da kuma laifukan yaƙi da ake tafkawa kan farar hula sun rubanyi har sau hudu a wannan shekarar duk wada da tsagaita wuta da kuma kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da aka yi a watan fabrairu kwamitin sulfin ya ƙaƙaba takunkumin sayo makaman yaƙi ma sudan ta kudu a watan mayun shekara ta takwas wanda ya sabunta shi bayan shekara guda da kuma a watan mayun shekara ta ashirin. brian casta babban mai bayar da shawara kan tashe-tashen hankula da kuma binciken makaman yaƙi a ofishin ƙungiyar ta amnesty international da ke birnin new york a nan amurka ya gaya ma shirin sudan in focus na muryar amurka cewa ana buƙatar wannan takunkumin saboda sojojin gwamnati a ta bakinsa ba su amfani da makaman yakin su bisa ƙa'ida ya ƙara da cewa akasari su ne maki aika aikar da kansu Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta damu matuƙa da yadda annobar corona ke ta saurin yaduwa a Brazil da Mexico. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya wa manema labarai a taron 'yan jarida da ya saba kira a birnin Geneva jiya Litini cewa ina ganin ya kamata kasar Brazil ta kwai da gaske wajen yaƙi da wannan annobar a can. Ya nuna irin wannan damuwar game da kasar Mexico. wadda ya ce tana cikin wani mummunan yanayi yau mutanen da suka mutu a mexico sanadiyar cutar ta covid-19 ya zarce dubu ɗari zuwa ranar 20 ga watan nuwamba kuma tun sannan kasar ta samu ƙarin mace-mace har dubu biyar kasar brazil kuma ta tabbatar da mutuwar mutane dubu biyu sanadiyar cutar ta covid-19 inda amurka ce kawai ke gabanta wadda ita kuma ta bayar da rahoton mace-mace sama da 267 a halin da ake ciki kuma kasar china ta baiwa shugaban koriya ta arewa kim jong-un da iyalinsa rigakafin cutar corona na gwaji a cewar wani ba amurke manazarci a yau dinnan talata yana mai danganta bayaninsa da wasu majiyoyi biyu a kasar japan da aka sakaya harry kazianis wani masani kan harkokin koriya ta arewa a cibiyar nazarin hanyoyin kare muradun ƙasa da ke birnin washington dc ya ce an yi rigakafi ma kim jong-un da iyalinsa da ma wasu jami'an gwamnatin koriya ta arewa babu tabbas game da kamfanin da ya samar da wannan rigakafin ga iyalin kim da kuma ko an tantance ingancinsa a ƙarshe manyan limaman addinin kirista a ƙasar girka na kira ga gwamnatin ƙasar da ta maka ƙasar bulgaria a kotu saboda a dawo ma kasar ɗaruruwan kayan tarihi na addini ciki har da rubuce-rubuce na zamanin byzantine waɗanda ƙasar girka ke zargin 'yan sarika nokin bulgaria ne suka sace a yayin yakin duniya na ɗaya labaran duniya aka saurara. yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. gwamnatin jihar Sokoto ta shirya taron faɗakarwa kan illar cutar da kan kawo shanyewar gefar jiki da hakan ma ya fito da barazanar yiwuwar rasa ran mutum miliyan biyar da ɗigo biyar a faɗin duniya a bana. Masana sun halakanta yawaitar cutar da irin abincin da mutane ke ci. Ga rahoton wakilinmu daga Sokoto Muhammad Nasir. Ƙididdiga ta nuna cewa ciwon mutuwar rabin jiki yana daɗa karuwa a duniya domin a cikin mutum hudu mutum ɗaya zai kamu da wannan rashin lafiya inda miliyoyi ke kamuwa da ita a shekara. cutar dai wadda akasari hawan jini ke kawo kamuwa da ita haka ma akwai wasu abubuwa da ke kawo ta da suka hada da shan taba sigari ciwon shuga da kuma yawan shekaru dr awal ahmad musa likita ne mai fafatukar ilmantar da jama'a akan kula da kare lafiyarsu. Akwai data da aka yi wanda ya nuna cewa a Najeriya akwai mutum 26 cikin dubu ɗari persons waɗanda ke kamuwa da wannan rashin lafiya da ɗaya ne da ɗigo biyar yanzu ya kai ashirin da shida kaga yana karuwa abinda aka tabbatar shine masu kamuwa da wannan rashin lafiya a sokoto a najeriya a arewacin najeriya ma yana karuwa ne yanzu yana yawa akwai wani bincike da aka yi a wanda ya nuna cewa idan mutum goma suka kamu da wannan rashin lafiya akalla rabin goma din nan suna mutuwa saboda wannan rashin lafiya sannan abin da yasa suke mutuwa musamman a wuraren mu nan arewa babu kayan aikin kula da su sannan kuma akwai talauci mutane da dama suna da hawan jini suna tuntuɓan mu suna da hawan jini amma ba su iya siyan magunguna na hawan jini bisa ga illolin da wannan cutar ke haifar haifarwa gwamnatin jihar sokoto ta yi kawance da wata kungiya wadda ke gudanar da ayyukanta a kasar canada mai suna master stroke and archer foundation a turanci domin ilmantar da jama'a sokoto akan wannan cutar bashar umarun kwabo aa shine mai baiwa gwamnan sokoto shawara na musamman akan hulɗayyar hukumomi akwai ƙididdiga wadda ta bayyana a nan a cikin ƙasa akan cewa a kowace sa'a akan samu kimanin adadin mutum takwas waɗanda Allah yake karɓan rayukansu a ta dalilin wannan eh, cutan. So shi ne muka ga cewa da za a ɗauki mataki na faɗakarwa ga ilahirin jama'ar mu eh, muna ganin cewa ana iya ceto rayukan al'ummar jihar Sakkwato da ƙasa ma baki ɗaya. To wani darasi ne mutanen da suka halarci wannan taron suka koya? Sunana Nasiru Umar Shagari. Gaskiya na amfana da abubuwa da dama sosai. dan irin yadda shi likita ya muna bayani idan mun safiya ta waye haka mutum ya kamata a ce yana exercise dai da sauransu na bello haidu madonka san shi ba zuwa na wannan taron ne ya sani ilmantu da irin wannan cutar da ake faɗi irin yadda aka yi min bayani kaga dole in kariya kuma in gaya ma irin wa'anda kake tare su suna na honar muhammad bello kofar atiku gidan amando masu sokoto a tuni ni ashirin nake kamar yadda yanzu ma na fara an yi min black pressure dina kuma an gaya min cewa insha Allah yana normal to ashirin nake a duk sanda ni ji wani abu makamanci haka zai kokari in garzaya asibiti masana dai sun tabbatar da cewa idan za a bi ka'idojin kare kai daga kamuwa da wannan cutar to ana iya tsirar da rayuwa daga kamuwa da cutar wanda ke kisa cikin sirri Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To an gaida Muhammad Nasir. Bayan fitowar sakamakon babban zaben Amurka da alkalima suka bayyana dan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden a matsayin wanda ya samu nasara. Al'ummar Nijar ma na bayyana ra'ayinsu. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Donald Trump na jam'iyyar Republican ke kalubalantar sakamakon da nuna an samu makudi. Wakilinmu a Yamai Suleiman Muni na dauke da rahoton. ko da yake sai da aka shafe kwanaki cikin yanayin ta ci ba ta ci ba kafin bayyanar sakamakon zaben na kasar amurka masu bin diddigin wannan fafatawa daga jamhuriyar Nijar sun yi na'am da wannan nasara ta dan takarar jam'iyyar democrat joe biden duk da cewa dan takarar jam'iyyar republican donald trump na da ja a kai abdulrazak ibrahima dan jarida ne da ke bibiyar kafafen sada zumunta tayya mai kyau tun da tayya kana gani da tun farkon tayya tun nan gini da zami tun ka jira an kai kwalli kawai shi ya haɗi ne irin abin ga barazana da baka saura za ka yi ba ya kuma kana tumaye tumaye wannan kuma ai ba ta yadda shi wannan shi ina isa ya zama kar darasi a fuskar shi gwamnati wani mai barin gadoca da trump mun gamsu da sakamakon da an ka bada kuma an gwada man cewa da kowane ɗan ƙasa yana so ya samu cikakken inci ne ya yi zaɓe abin da ya kaso kaga kenan tunanin da mutane game kasa afirka a amurka a fuskar demokradiyya ya samu karbuwa a cikin masu da ita rayuwa ta duniya kowa kaga yana zaune kwanci hankali ya kaso da kuma tabbatar da zaman lahiya a fuskar al'umma duk da yake shi ma ya yi na'am da wannan sakamako wani dan siyasa alhaji abdu umani na cewa ya zama wajibi masu bakin faɗa a ji a kasar amurka su lallaba shugaba trump har zuwa lokacin da kotu za ta raba wannan gardama. kara cikin doka yake babu wata matsala amma dokar amerika ta ce kowace ƙasa can ne za ka kan ƙara in sun tace ta da nan tattatu babu zanca a kai wani kursu faram ka san kursu faram can ne ko kan za a fara zaɓe ya daɗa juji guda wanda juji can dan cikin waɗanda da su cewa yanzu abin da aka a tai sannu da shi lokaci ya zuwa inda da an tabbata an ce shi ne abin ga duk wanda an nan tare da shi ma'aikatan shi da security shi za su gwabce mashi su koma bisa da bisa ko ko san doka ce da aiki tun da hannu ba a tace ta ba shi ta rikicin shi cikin ka'ida yake kwa bayanai sun yi nuni da cewa zaben na ranar 3 ga watan nuwamba 2020 ya haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin amurkawa saboda haka wasu ke ganin ya zama dole joe biden ya ɗauki matakan haɗa kan jama'ar wannan kasa kamar yadda a ɗaya bangare yake da nauyin maido da kimar amurka a idan duniya kenan zai nuna ma jama'a shi an zaɓe shi ne kuma ya zan gwamnati na kowa ne na farko shamaika da 'yan amurka su zan uwa dai, uba dai. bambancin na a daina shi a ɗauki matakai inda duk ɗan amerika sha da inci shi magana kuma a sha da inci a kare shi na bi muna wajen afirka mu wasan mu ma a kula da mu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Mata a jihar Neja sun yi taro na musamman na addu'a don samun zaman lafiya mai ɗorewa a Najeriya. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoto. A yanzu haka dai dubban mata da yara ƙanana ne suka shiga wani hali na tangaririya. a sakamakon yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke tarwatsa gidajensu a wasu garuruwa na jihohin arewacin Najeriya. Jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya masu fama da wannan tashin hankali. Al'amarin da ya sa wasu ƙungiyoyin mata, malamai, suka shirya addu'o'i na musamman a masarautar Kwantagora domin neman sauƙi daga Allah. Malama Aisha Hussaini na ɗaya daga cikin matan da suka shirya waɗannan addu'o'i. Mun kuma haɗa shi ne domin mai addu'o'i waɗannan bala'o'in da ke tun ƙaro mu cewa muka ga mu mata ne kuma muke haihuwan shehonnai fastoci da duk mai kirki da marasa kirki mu yi addu'o'i mu yi saukan alƙur'ani mu yi addu'o'i domin samun nasara daga waɗannan masifu. Hajiya Salamatu Muhammad da ta ce ta ta taɓa ganin yadda mata da yara suka shiga irin wannan hali na tashin hankali a yankin birnin gwari ta jihar kaduna ga abin da take cewa lokacin da wasu 'yan bindiga suka zo suka kai hari a bankunan da ke kan hanyar birnin gwari to lagos suka kai hari ga bindigar ranar mun ga tashin hankali wasu ba suka ce sun ɗauka tashin alkiyama ne ya zo mutane wasu ma sun kwashi kayayyakinsu sun sanya hannu a kasar rasa inda za su shiga shi dai tsohon dan majalisar dokoki na jihar Niger, Honorable Usman Musa Kasuwan Garba, ya ce a yanzu haka yankinsu na cikin wani yanayi na tashin hankali. Kididdiga nuna cewa sama da gari goma sha takwas wanda sun tashi da ana sallan juma'a a garuruwan yau in ka je ba ganin kowa duk sun tafi ba mutane a wurin kaf yanzu su kashe mutane suke koko ne. a ba abin da ba sa yi domin suna kashe mutane? Hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna ƙoƙarin shawo kan wannan lamari duk da yake dai idan dambu ya yi yawa baya jin mai. in ji shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga. Figos ɗin nan kullum karuwa suke yi sannan wuraren da wa'annan 'yan ta'adda ke aikata wannan mummunan aiki ƙara yaduwa yake yana ƙara bazuwa. Abin ya wuce yadda kake zato ko kake lissafi. Don a kullum aka waye gari in dai za ka iya bi ka bincika ka ƙididdige babu sahiya ta Allah da za a ce maka ba a ɗauki wasu mutane ko kuma wa'annan maharasan kai hari a cikin waɗannan ƙananan hukumomi duk da haka mai girma gwamna bai yi ƙasa a gwiwa ba ana kashe makudan kuɗi wajen samar da tsaro amma bahaushe ya ce idan dambu ya yawa baya jin mai. fata dai allah ya tabbatar da zaman lafiya a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya. Tokar da a sha'afa muryan Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Binta S na dauke da shirinmu na gaba. Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adaina shan kwaya. suna na Binta S Yaro jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan makon wanda zai zamana kashi na farko, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke kanan dabo a Najeriya ya yi hira ta musamman da chairman ɗin NDLEA Muhammad Mustapha Abdullah akan yadda COVID-19 ta canza salon gudanar da ayyukan hukuma. home. yadda hirar tasu ta kasance. da ɗaya cikakken suna. Suna na Muhammad Mustapha Abdullah. Zancen COVID-19 ya kawo sauye-sauye a dukkanin abubuwa da ake yi a duniya. Yaya COVID-19 ta canza salon yadda kuke gudanar da ayyukanku a hukumar MDLEA a Najeriya? So da mukan so mu bi abubuwa da wasu mutane ko wasu kasashe suka faɗi mu ɗaukawa kamu abin da ba za mu iya ba ni ban ga dalilin da za ce wai covid-19 ya kawo canjin salo na aikin da muke ba amma da wani abu da yi tun da covid ya hana movement kamar da aka saba it means mutane ba su suka fita waje suna abubuwan da suka saba ba in kuma kowa yana nan a ɗan lungunsa Za zamu an bar shi sai abin da wakana a cikin lungu sai ke yi so mu aikin mu bai canza ba tun daga uh, movement ma ya ragu kwayoyin da ake safarin su ma tun da particular lokacin lockdown ba sana mm-hmm. so ba wani aiki bai da wani nasaba da covid Da haka za a iya cewa kamar kun gudanar da ayyukan ku yadda kuka saba ba tare da mishkila ba game da wannan batu na covid eh, kwarai da gaske kuwa don uh, kawai kai la'akari da abin da yake wakana a ƙasa mana ka duba ai sai safarin wayan abubuwan cikin mutane ke samu lokacin lockdown ko babu safari don haka ah, covid-19 ma ya sauƙaƙa ayyukan kwarai da gaske kuwa sai dai kuma abin da ake cewa eh, jita jita ne wai wayanzu tun da wayannan ba su samu ba sun koma ɗiban wani ba a a locality nasu mm. wannan aikin muna fa mutane su gani akwai namu doka ce na gwamnati na federal mm. kafin nan dokan ai akwai inda ke farawa mm. iyaye suna da haƙƙi a akwai musu haƙƙi a iyayen iyayensu me yasa iyaye ba su fara abin su da kamata ba gida ba ba ba hurumin yan dele mai ta gidan kowa da kowa tana tambaya me ke faruwa a gidanka magidanta me suke yi Um, raka daɗe batun yaƙi da ta'amali da miyagun ƙwayoyi na uh, tun ma kafin ita wannan cuta ta corona ta zo Ah, abu ne da kuka yi ta cewa kamar yanzu yadda ka fara faɗa cewa ba yara ce bane a wuyan ndna amma a hannu guda kuma kukan kuna kokawa akan rashin wadatattun ma'aikata ma'ana ma'aikatan ku ba su karaɗe ko ina inda kuke da sha'awar su gudanar da aiki ba wannan hali ake ciki game da warware wannan zance na matsalar ma'aikatan hukumar ndlea eh, wannan ah, tambaya ka gaskiya ne haka take da amma an ka tuna a kwanakin baya na fadi a fili kowa ya ji shugaban ƙasa president muhammadu buhari ya ɗauki alkawarin cewa zai kara mana mutanen aiki har zuwa yawancin kamar dubu goma sha biyar amma za a yi shi daki-daki ne ya fara ya riga ya bamu daki na farko dubu biyar kuma yanzu a hakanan da muke ana kokari an kusa tattacewa wanda za su je kos na farko kuma abin da ya kara cewa ya ma sake salo ba kamar da ke ɗauka da ba yanzu kowace local government sai ya ɗauki 'yan local government ne da aka ce da ɗan gida ake cin ake yawa mu fara kafin tun daga local government mu dauki yan local government su gaya wani mai doka na local government za su kafin a dawo state capital kafin wani jimmi ya jimmi malamin aminu kano ya sai fita da kwaya tun kafin zo kano ma mun tare shi daga misali daga local government Wannan yana nufin za ku kafa ofisoshin ku kenan a yankunan ƙananan hukumomi. Ba dole ba da sai mun kafa ofis ba dai muna da idanu ko ina ko local government. riba ko da saba'in da hudu nan in Allah da mana shugaban kasa ce yi kenan. Kowane local government sai mun sa ma'aikaci. Ko da labari kawai zai bamu ya gama aikinsa. A kullum wannan gonakin samun su cannabis certificate ana noma ta. Ba kuma noma yan daidai ko ina take muna in muka samu labari muna zuwa har a jos ma kwanakin ba an samu zo alal misali a kogi ina ji wajen wata uku kenan mun samu ton uku a makudi misali ton uku kuma duka kano aka yi lodi za su zo da hukunci sa sa'a ba samu su shiga kano ba mun tare su sun daga wajajen da kogi lokoja da To jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni binta Esero da na hada shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na biyu. An gaida binta baban gidan Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. za fara sharhin jaridun ne da jaridar premium times kamar sauran jaridun najeriya da kuma na duniya da jaridar premium times ta roto shugaban kasa muhammadu buhari na bin sauran sauran na kasashen duniya wajen mika sakon fatan alheri ga sabon sababbin shugaban kasar amurka joe biden da mataimakiyarsa kamala harris jaridar premium times ta roto muhammadu buhari na bayyana joe biden a matsayin kwararre wanda ya shafe kusan shekaru arba'in yana majalisar dattijai kana kuma ya shekaru takwas a matsayinsa na mataimakin mulkin shugaban kasa na cewa hakan zai taimaka masa wajen tafiyar da mulki ba ma kawai a kasar ta amurka ba amma da dangantaka da sauran kasashen duniya buhari ya yi kira ga joe biden da ya taimaka wajen haɓaka dangantaka na kudda da tsakanin amurka da kuma kasashen afirka sai kuma jaridar the punch jaridar the punch da ta ruwaito cewa an gudanar da wani taro tsakanin wakilan gwamnatin tarayyar najeriya da gwamnonin yankin kudu maso gabashin najeriya da 'yan majalisun tarayya daga yankin sakamakon zanga-zangar kawo karshen wani bangare na rundunar 'yan sandan najeriya da ake kira sas taron wanda aka gudanar da shi a birnin enugu ya samu halarcin jigajigan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin yankin kudu maso gabashin najeriya ragashin jagorancin gwamna dev umahi sai kuma jaridar bangar jaridar bangar da ta ruwaito sukan da kungiyar malaman jami'o'in najeriya su ta yi wa shugaban kasa da gwamnatinsa bisa gazawar gwamnatin na kawo karshen yajin aikin malaman jami'o'in da da ya shafi watanni ana gudanarwa reshen kungiyar ta asu a jihar kano ta soki ministan kwadago da na ilimi da babban akanta janar na najeriya bisa matakan da suke dauka na yin kafan angulu ga taron da ake yi tsakanin kungiyar da gwamnatin tarayya da kawo karshen yajin aikin malama da ake gudanarwa jaridar bangar ta ruwaito shugaban kungiyar reshen jihar kano dr mahmud m na bayyana cewa dole ne kungiyar asun ta faɗawa gwamnatin tarayyar najeriya gaskiya cewa ba da gaskiya gaske take ba na kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in suke yi sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu haka gwamna babban bankin tarayyar najeriya cbn ta samu umarnin kotu na toshe amfani da wasu asusun kuɗi na wasu mutane akalla ashirin da ake zargin suna da hannu a zanga-zangar kawo karshen sashen 'yan sanda na sas da aka gudanar wanda kuma yanzu haka ake ci gaba da gudanar da bincike a kai matakin babban bankin na tarayyar najeriya da ya biyo bayan umarni daga jami'an tsaro daga hukumar tsaron najeriya hannun babban attorney jan na najeriya kuma ministan shari'a kuma yanzu haka alwani alkalin babban kotun tarayyar najeriya justice ahmed muhammad ya ba da umarnin rufe asusun na mutanen hannun tsawon kwanaki 90 babban ya jibrin amurka daga najeriya kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Bi salam. yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kowane zamani na da irin barazana da yake huskanta daga waje. A ƙarƙashin shugaba Ronald Reagan, amurka da ƙawayenta sun fuskanci barazanar aƙidar kwaminsanci daga tarayyar soviet a yau amurka a karkashin shugaba donald trump na huskantar kalubaloli daga jamhuriyar mutanen china da gwamnatin ta'addanci ta iran tubali mai karfi da bin gaskiya su ne gimshikan manufofin amurka a kan babbar barazana da duniya ke huskanta a yau wurin walwalar mutane wadda ita ce jam'iyyar kwamisancin china in ji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wani jawabinsa da ya yi a cibiyar ronald reagan a ranar goma ga watan nuwamba mun faɗa ƙarara haka da muna faɗi cewa alaƙar amurka da china ba za ta dogara ne akan hasashe da jam'iyyar kwaminsancin ta gindaya ba sai dai za ta dogara ne kawai akan ƙarfin ikon kowace ƙasa da kuma rawar da kowace ƙasa za ta iya takawa a duniya wannan shine abin da muka faɗa wa takwarorinmu na china cewa lissafi da nuna gaskiya da ramawa su ne ake bukata daga beijing hakan na kuma nufin ba za a kara samun batun rashin bin doka a tekun kudancin china ba ba za a samu tilastawa ba ba za a kara samun amfani da ofishin jakadanci ana leƙin asiri ba za a samu satar fasahar amurka ba kana ba za a sake samun batun take haƙƙin bal'adama in ji pompeo ya kuma ce ba za a lamunta da zalunci daga jam'iyyar kwaminisanci wacce take aikatawa a shinjan da Tibet da wasu wurare. Game da batun Iran, amurka tana ɗaukar matakan matsin lamba da ke hana tehran da ƙawayenta 'yan ta'adda samun biliyoyin dala akwai nasarori da dama da aka samu ƙarƙashin shugaba donald trump a gabas da tsakiya an mai karfin amurka da ba da jagoranci daga nisa a wani bayani da sakatare pompeo ya yi ya ce mun rusa halifancin isis mun kashe bagdadi da sulaimani kana mun maido da hana ayyukan soja da gaske A wasu wurare na yankin, Amurka ta faɗaɗa muhimman manufofinta na ƙasashen waje. Amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma amincewa da Golan Heights a matsayin wani bangare na Isra'ila na nuna Amurka ta taimaka wa ƙasar ta Yahudawa ta zama mai muhimmanci ga makomar yankin, in ji Sakatare Pompeo. Bukatar rayuwa cikin walwala abu ne mai muhimmanci ga kowane mutum. kamar yadda sakatare pompeo ya faɗa mun ga haka ga mutanen venezuela sun kosa da muguwar gwamnatin nicolas maduro mun ga kuma haka a nicaragua mun gani daga mutanen iran da kuma mutanen belarus dukkaninsu sun dade a cikin wannan yanayi dole ne amurka ta bi kadin yanci da walwalan bil'adama a duniya muna da ƙwarin gwiwa ga manufar ƙasarmu mun yarda da ɗabi'unmu kada muhimmantu mu kare tsarin rayuwarmu saboda mun yi imani da aƙidar amurka wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka